sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da LOL FM, niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. Za ku kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar 21 ga watan Satumba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu a yankin niger delta za ku ji inda aka yi ta cece ku ce biyo bayan wani hari da aka kai wa babbar uh, matatar mai mafi karfi a kasar saudiya bai haka kuma a jamhuriyar Nijar an ci gaba da yunkurin gwadawa kasashen Afirka na damar ta a game da zanga-zangar kyamar baki da aka fuskanta a kwanakin baya kasar Afirka ta kudu. Bayan nan kuma Ibrahim Garba zai gabatar da shirin jawabi daga dattawa, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a sake jin yadda duniyar ta wuni. Masaurare, saurare, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka za ta ƙara tura ƙarin dakarun sojojinta da wasu kayayyakin kariyar makamai ta sama zuwa ƙasar Saudiya da kuma ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira UAE a takaice a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon jiya Juma'a. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan harin da aka kai akan masana'antun sarrafa man ƙasar Saudiya a ƙarshen makon da ya gabata wanda jami'an Amurka suka ce Iran ce ta kai harin zargin da ita kuma Iran ɗin ta masanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya amince amince da tura dakaran na amurka waɗanda aikinsu shine ba da kariya a cewar sakataren harkokin tsaron amurka mark esper a lokacin wata ganawa a ma'aikatar pentagon esper ya ce amurka na ɗaukar matakin ne saboda ƙasashen saudiya da na eu ne suka buƙaci ta yi hakan don inganta matakan kariyarsu ta sama da kuma na makamai masu linzami bayan harin da aka kai ranar 14 ga watan nan na satumba. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya faɗi wani abu da ba daidai ba a wata hirar wayar taraho da ya yi da sabon shugaban Ukraine, inda ake zargin cewa Trump ya roƙe shi akan ya binciki ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, ɗan takarar jam'iyyar Democrat a zaben Amurka na shekarar 2020 da ke tafa kuma. a halin da ake ciki kuma 'yan jam'iyyar democrat na ci gaba da caccakar shugaban a kan abin da suka bayyana a matsayin yunkurin sanya shugaban wata ƙasa cikin wata dambarwa don kawai gurgunta yakin neman zaben babban mai adawa da trump ɗin a zaben shekarar 2020 da ke tafi Da safiyar yau Asabar, Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya yi kyakkyawar hira ranar 25 ga watan Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kuma babu abin da ya faɗa da ya kaucewa hanya. Trump ya zargi 'yan Democrat da kuma kafafen yada labarai da yin watsi da zarge-zargen da ake wa iyalan Biden da kuma kirkiro labaran kanzon kurege a game da shi. Trump ya roƙi Zelensky kusan har sau takwas a lokacin da suka tattauna ta waya kan ya binciki ɗan Biden a cewar wasu rahotanni da suka ambaci wasu da ke da masaniya a kan batan An ambaci mutanen na cewa niyyar Trump ita ce ya sa Zelensky ya haɗa kai da lauyan shi Trump ɗin wato Rudolph Giuliani don su gudanar da bincike wanda ta yiwu ya yi illa sosai ga neman takarar Biden. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. Dabban mutane a Hong Kong sun ɗunguma kan titunan yankin na ƙasar China don gudanar da wani zagayen zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka yi barna a wata tashar jiragen ƙasa. A yau Asabar masu zanga-zangar suka fara gangamansu bayan da masu goyon bayan muradan China suka cicira wasu zane-zane da rubuce-rubucen bango na goyon bayan demokuraɗiyya da ake kira Lennon Walls da Turanci, wanda masu adawa da gwamnatin yankin suka liƙa a wasu bangwayen birnin. Wani ƙudurin doka da zai ba da damar a ta ƙeyar waɗanda ake zargi da aikata laifi a Hong Kong zuwa China don a yi masa shari'a shine ya haddasa wannan zanga-zangar ta ƙin jinin gwamnati da aka kwashe watanni ana yi. su ma a can kasar faransa masu zanga-zanga da ke kokarin su farfado da gwagwarmaya a dawa da manufofin gwamnati da ke sanye da riguna masu ruwan dorawa a babban birnin kasar sun game da feshin barkonan tsohuwa daga 'yan sanda a yau asabar an tsaurara matakan tsaro a birnin paris a yayin da aka girke dubban 'yan sanda a wasu muhimman wuraren birnin ciki har da champs-elysees da eiffel tower da kuma majami'ar notre dame Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya faɗi cewa an kama akalla mutane 39. Masu zanga-zangar sanye da riguna masu ruwan ɗorawa sun fara hawa kan titunan ƙasar Faransa musamman a birnin Paris kusan watanni goma da suka wuce. Suna yin kira a kan neman sauye-sauye a fannonin tattalin arziki da na rayuwar al'umma. Amma sai zanga-zangar ta lafa kusan watanni hudu da suka gabata. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yankin yan uh, niger delta yanki mafi girma da ke uh, arziki a nigeria sun ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu biyo bayan harin da aka kai wa babbar um, mai mafi girma a kasar saudiya ga wakilinmu lamido abubakar sokoto da ƙarin bayani a makon da ya gabata ne wasu 'yan tawayen huti na ƙasar yaman suka ɗauki alhakin kai harin ga matatun mai biyu mallakar ƙasar ta saudi arabia amurka ta bayyana cewa labudda za ta tura sojoji ƙasar ta saudi arabia a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar barazanar hare-hare ga matatun mai da kamfanonin ƙasar ta saudiya waɗannan hare-hare dai sun nuna gagarumin haɗari da ke fuskantar tattalin arzikin duniya farashin na ɗanyen mai ya yi tashin goron zabi inda gangar ɗanyen mai ta tashi daga kashi goma cikin ɗari inda ta kai dalar Amurka 66.28 hakan kuma ya sa an samu raguwar kashi biyar daga cikin ɗari na albarkatun mai da ake samarwa a duniya duk da cewar an samu sauƙi kaɗan bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin a fito da mai daga rumbun ajiyar mai na ƙasar ta Amurka kuma tsokaci ya biyo bayan harin inda in yankin Niger Delta mai arzikin mai a Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. Wannan wani masani harkokin mai ne a yankin na Niger Delta, Mr. Chief Gani Dukubu. Yana cewa ne wannan al'amari a gani na shiryayye ne abu ne kawai da aka riga aka kitsa shi domin ganin cewa farashin ɗanyen mai ya yi tashin gwauron zabi musamman a kasuwannin mai ta duniya kuma duniya na sane da haka a gaskiya mu 'yan yankin Niger Delta kanta mai arzikin mai muna kallon wannan kamar bakon abu ne. Har-haren dai sun kara kawo fargaba a yankin tekun fasha da ke fama da zaman ɗarɗar yayin da ake ci gaba da nuna wa juna yatsa musamman tsakanin ƙasar Amurka da Iran masu sharhi kan tattalin arziki a duniya na ci gaba da tsokaci kan wannan matsalar. Sha'ibu Idris Mikati mai sharhi ne a kan tattalin arziki a duniya. Wannan farmaki na Saudi Arabia da aka yi gaskiya abu ne mai ban mamaki ganin irin ƙawancen da ita a ƙasar saudi arabia take da shi tare da ƙasar amurka wanda ake ganin kamar ita ce 'yan sandan duniya ai abun kunya ne a ce irin wannan abin ya faru duk da irin matakan tsaro da ita ƙasar saudi arabia ta ɗauka ƙasar ta amurka dai ta fiddo da wasu hotuna na tauraron ɗan adam sannan kuma ta bayyana wasu bayanai na sirri da ke nuna cewa ƙasar ta iran na da hannu wajen kai hare-haren to amma iran din daga bisani ta musanta hakan mai sharhi akan al'amuran tattalin arziki shu'aibu idris mikati ya ce akwai sake a cikin zargin na amurka yawancin mutane suna ganin wannan hari zai wuya a ce ƙasar iran ne ta kai shi sai dai wasu daga cikin ƙungiyoyi kamar irin su hezbollah ko irin ƙungiyoyin hutis da suke yemen da makaman iran suka yi amma ba lalai bane a ce ƙasar iran ne ta yi da haka kuma mai sharhi kan tattalin arziki na duniya ya ce akwai damar da najeriya za ta yi amfani da ita wajen sayar da danyen mai a kasuwannin mai na duniya ba na gani ya kamata mai amfani da kalman wani nasara da najeriya ta samu sai dai kawai wata dama da najeriya ta samu saboda ina ganin ita ce mafi karancin kalman da ya kamata a amfani da ita a halin da kasuwan man take ciki shugaba trump na amurka ya bayyana sababbin takunkumi ga kasar ta iran inda kuma ya ce yana son ya gadi yaƙi tsakanin ƙasashen biyu wannan takunkumi dai zai fi mai da hankali ne ga kadarorin kasar ta iran musamman babban bankin ƙasar lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal nigeria kan nan tsoro na a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Ƙasar Afirka ta kudu ta aika da wani manzo na musamman zuwa jamhuriyar Nijar ɗauke da saƙon shugaba Cyril Ramaphosa zuwa ga shugaban Isu Muhammadu ga Suleiman Muni Barma kuma da ƙarin bayani. jaddadawa kasashen afirka cewa kasar afirka ta kudu na nan akan bakanta na kasar da ke fatan ganin an sami dawwammamen haɗin kan kasashen wannan nafiya tare da baiwa dangi haƙuri akan zanga-zangar kyamar bakin da aka fuskanta a kwanaki na daga cikin abubuwan da gwamnatin cyril ramaphosa ke kokarin ganar da ta takwarorinta ta hanyar zagayen da wasu wakilanta suka fara gudanarwa a yanzu haka jeffrey rabede shine aka aiko jamhuriyar niger domin gabatar da irin wannan sako ga shugaban kungiyar sai da yawo bugo da ƙari mataimakin shugaban kungiyar AU Iso Muhammadu. We came here as special envoys to convey a special message from President Ramaphosa of the Republic of South Africa. That is why our president has condemned these acts. Shugaban kungiyar Jimer da ke da'awar kare hakkin 'yanci rani Manu na bara ya yaba da wannan yunkuri ko da yake a ra'ayinsa hukunta masu hannu a wannan aika-aika ita kaɗai ce hanyar da za ta kawo ƙarshen cin zarafin baƙi a ƙasar afirka ta kudu ganin cewa wannan ba shi ne karan farko da irin haka ke faruwa ba wannan al'amari mai kyau ne sannan abin da muke fata shine abin ya huce hakanan wato a ba mutane haƙuri sannan a ɗauki matakai don a yi bincike a gane wanne ne da wanne ne suke da hannu a wannan sannan a hukunta su wannan zai nuna mana tabbas masu ikon afirka ta kudu ba sa tare da waɗanda ke yin wannan ta'addancin sannan zai nuna cewa hakika ma'ikantan ƙasar afirka ta kudu eh, suna tare da sauran ƙawayensu na afirka rashin mutunta yarjejeniyar da kasashen afirka suka rattaba wa hannu shekaru aru-aru a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar au wata matsala ce da ya kamata shugabannin nahiyar su gaggauta ɗaukar matakan warwarewa muddin ana son samar da ci gaban da ake fata ya kamata kasashen afirka su yi nazari a kan yaya za su inganta zirga-zirgar dan adam a cikin kasashen afirka yayin da mutum zai tashi daga kasa ya je daga kasa inda a cikin afirka ne ba tare da ya samu matsala ba saboda in ka lura wannan iyakoki da aka gindaya mana iyakoki ne wanda ba su da wani tushe iyakoki ne kawai wanda nasaru suka yi taro a berlin suka ce wanga bangare ya zama kasar najeriya wanga bangare ya zama kasar nijar alhali in ka diba jama'a ɗaya ce al'adu ɗaya ne mutane akalla sha biyu ne aka bayyana cewa sun hallaka a sakamakon zanga-zangar kyamar baki da 'yan afirka ta kudu suka gudanar a farkon watan nan na satumba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. gaishe da Suleiman Muni Barma. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku yal hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Babban sufetan 'yan sandan Najeriya Adamu ya yi watsi da batun akwai zulumin satar mutane a Abuja. Kazalika ya nuna matsorata ne ba sa bin hanyar Abuja zuwa Kaduna. Wallahi hanyar Kaduna Abuja tsaf take. Muna ganin mutane suna bi. Ai ba kowa bane ke bin jirgi. Muna ganin mutane suna bi da motocinsu da families nasu da kaya wayan suna kwashe kaya har dare. Gwamna Inuwa Yahaya ya ce gwamnonin Arewa sun amince da sabon tsarin tsugunar da makiyaya. Insha Allah yanzu abin da zai biyo ba shine yadda za a samu a fara aiwata abubuwan da wannan kwamitoci suka tsara na arewaci dai duka kusan mun ansa cewa za mu yi ibrahim magu efcc a taron karin ilimi tsakanin muryar amurka da kafafen labarun da take hulɗa da su ya buƙaci goyon bayan 'yan jarida akwai neman kishin a yi adalci duk mu tashi mu tsaya yara na gaba na wajen mu za su samu zaman lafiya na gode yayin da ofishin mataimakin shugaban najeriya ke musanta gurɓacewar dangantaka da shugaban kasa wakilin najeriya a majalisar ɗinkin duniya muhammad bande ya zama shugaban babban zauren majalisar nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Amurka. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu da kuma rabaran Bulus Sabo, shi ma daga Kaduna. Ga dai mai martaba sarkin jama'a. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara haɗa kanmu kamar yadda aka san arewa a da can a zamanin sardauna ana zaman lafiya ba a san wani ƙabilanci ko kuma addini ba to abubuwan yanzu sun so mu ɓarewa to amma cikin ikon allah a 'yan wa'annan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya to don haka na kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin yan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin mu da jikokin mu muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zona lafiya a haɗa kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali ina kara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna kara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron allah mu san allah ne halicce mu mu san mutuncin junan mu mu yi ma abin da zai kama kasa mu zaman lafiya domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganan makarantu maganan masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe to idan muka tattara hankalinmu wuri daya muka natsu muka haɗa hankalinmu wuri daya to zamu ma mu abin da zai ja mana ɗaukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin sa na lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba idan ka duba arewan yanzu kamar kamfanoni railway makarantu ta masana'antu duk a arewan su ya gurguje to amma zamanin sadona ba san da irin wayannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne to babu abin da zai gagara ni dai na ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya yi ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma ƙwazo to amma 'yan shekarun nan da aka shigo to shi ɗan ya zuwa shiga tsakanin mu don na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da mu da kuma yankin mu mu yi abin da zai kama mu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya to yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi tashin hankula wayansu makarantun an kukona wayansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa to amma idan muka ji muka haɗa hankulan mu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da haskan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai don na ƙara roƙo da kuma yin addu'a a kan Allah Ubangiji ta Allah da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasan mu abin da zai kama na zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce to duk ci gaban da aka sama wannan kasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa to ina son yi amfani da wannan dama in ce na kira ga malaman mu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an mu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu shi ya san abin da ya fi zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kashe junanmu to na roƙon jama'a da mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna dukkan amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa 'yan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da 'yan arewan namu na da irin marigayi a Amadu Bello janar Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewan ta tasar ma yadda take a yanzu to na cewa na ƙara kira ga babban muriya da 'yan arewa musamman manyan arewa namu da suke a yanzu a raye musamman janar yakubu gawan janar abdulsalam abubakar janar ibrahim badamasu babangira da shi janar muhammadu buhari da alhaji shehu usman aliyu shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin ma arewa mu fatan alheri da addu'a allah ya kara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wa mamme wassalamu alaikum shi ma rabaran bulus sabo ya ce a jama'a assalamu alaikum suna na rabran kanan bulus di sabo daga unguwar da asabe bau lokal gamman ikar dasis kuma na godiya ga ubangiji domin wannan dama da muke samu mu yi kira ga 'yan uwanmu a najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya a rayuwar da muke ciki a najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sabuwar gwamnati ta kanta a ciki bari mu dubi rikicin biyafara wanda suka taso suke son su sami yankin ƙasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa domin ƙasar najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu to ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar najeriya sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a najeriya domin cin hanci da rashawa dinnan shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu to ina so jama'a mu dubi addinanmu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka ka zai kasance da albarka haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka za a samu zaman lafiya za kuma a samu kwanciyar hankali abin da Buhari yake ni ina goyon bayansa ya ci gaba da kwato kuduna a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware dan sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da ubangiji Allah ya baku wannan mulkin in kuna son dunkulewar najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji allah ya ce kowa allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya sami taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam don mulki kansa ni'ima ce domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan guda zaka iske abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kuɗi a ciki to Allah ya ce idan ka ɗauki kuɗi sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki dan adam Allah ya ce ni da mala'iku na sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi Sulaimanu da ya ba annabi Suleimani shugabanci shi hikima annabi suleiman ya roƙa ba kuma abin da allah bai bashi ba don haka masu mulki ku hakura da kalila sai ku samu kasira domin in kun wa jama'a aiki albarka za sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin boko haram da ake ciki ina roƙon shugaban kasa ya ƙara kaimi da duk irin shawarar da ake bashi da majalisar zartawarsa da kuma majalisar ah, sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban kasa. da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan matsayi da iko isa niyya ta yaƙi da 'yan boko haram mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a sannan mu talakawa ina kira a gare mu in fa muna so mu ci riba mai mulkin ya ci riba ƙasar mu ma ta ci riba don Allah don annabi da musulmi da krista mu rage zagin shugabanni masu mulki mu rage zagin shugabanni da Allah idan ka mulki maimakon mu zage su ne musu addu'a ne inda talakan Najeriya zai iya daurewa yi kwana uku sir ba ne iya bude bakin sa zagi mai mulki mai musu addu'a mu yi azumi ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara amma duk da haka ina roƙon talaka ya komo ga Allah waɗanne Allah ya ba mulkin nan mu ne kowace irin jam'iyya mu manta da zancen batun jam'iyya mu manta da batun wane ne amma ƙasar zamewa da 'ya'yanmu da jikokinmu masu tasowa sannan masu fasa bututun mai a zauna da su a game damuwar su zawo su daina fasa bututun mai domin arziki na ƙasa ne kowa ya amfana da shi domin munan arewa abin da muka gani kakanninmu da iyayenmu sun noma gyaɗa sun noma auduga da ita ne haka kai ka kafa kamfanonin man da ake takama da su a yau to dan arewa ya rike noma noma yana da daraja yana kuma da muhimmanci in an yi haka lallai ina ganin najeriya za mu ci gaba za kuma a zauna lafiya sannan abu da yake so faɗi kusan na ƙarshe ne mu mu dawo da ƙaunar juna mu dawo da yan uwantaka kowa in nuna kowa dan uwansa ne da musulmi da kirista a dawo a cuɗanya wadda ta kawo mana kowa na tsoron kowa wannan bai dace ba a zaman mu da zamantakewa irin ta Najeriya addinan mu sun nuna mana ƙauna addinan mu sun nuna mana tausayi addinan mu sun nuna mana mu so juna mai cuɗanya da juna mu yi biki tare mu yi suna tare mu yi sha'anin sallah tare da kirsimeti wannan shine babban abin da zai sa mu su taso cikin wannan abin ina ganin za a sami maslaha da izinin Allah. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim Garba. Kafin mu kammala shirin namu ga Maryam Dauda ta sake dawowa da labarai amma a takaice. za ta tura karin dakarun sojojinta da wasu kayayyakin kariyar makamai ta sama zuwa kasar saudiya da kuma kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da ake kira uae a takaice a cewa ma'aikatar tsaron pentagon jiya jama'a wannan sanarwar na zuwa ne bayan harin da aka kai a kan masana'antun sarrafa man kasar saudiya a ƙarshen makon da ya gabata wanda jami'an amurka suka ce iran ce ta kai harin zargin da ita kuma iran ɗin ta musanta. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya faɗi wani abu da bai dace ba a wata hirar wayar taraho da ya yi da sabon shugaban Ukraine, inda ake zargin cewa Trump ya roƙe shi akan ya binciki ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, ɗan takarar jam'iyyar Democrat a zaben Amurka na shekarar 2020 da ke tafa kuma. A halin da ake ciki kuma 'yan jam'iyyar Democrat na ci gaba da caccakar shugaban akan abin da suka bayyana a matsayin yunkurin sanya shugaban wata ta ƙasa cikin wata dambarwa don kawai gurgunta yakin neman zaben babban mai adawa da Trump ɗin a zaben shekarar 2020 da ke tafi. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji aikin aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin sai hailu hailu da ya hada shirin da injiniyan namu na yau kit holmes ni hadiza kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc